Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma mita sittin, sai kuma kilo dubu da biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu a jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba za ku iya kamawa ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma za a iya sauraron mu a ko'ina ake kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawa a shirinmu na hantsi. 'Yan majalisar Najeriya za su gayyaci jami'an tsaron Najeriya game da batan daban 'yan matan Chibok domin? Wadda za a yi nasara shine a koma ƙasa a ci gaba da bincike a samu irin su America ko irin su France ko Inana China su zo su taimaka mana. in ba mu kira su muka ce su taimaka mana ba watakila sai mun shekaru ba iyaka watakila ba za a taba gano su ba shi haka za mu take To za kuma mu ji rahotannin ziyarar wani ministan Birtaniya a Najeriya da kuma sakin wasu fursunoni a jihar Legas. Akwai shirinmu na kallabi. Yanzu ga cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hansi ga cikakkun labaran. 'Yar majalisar wakilai Frederica Wilson ta jiha Florida ta yi wata shigar da za ka iya hango ta daga nesa cikin jajayen tufafi daga ka har kafa ta tsaya a gaban majalisar tarayyar jiya domin tunawa da cika shekaru biyu da sace 'yan matan sakandaren chibok da kungiyar boko haram ta yi wilson tana jagoranta wani zaman mako-mako a majalisar tarayya inda ake kira da a saki 'yan matan 'yan majalisar da suka halarci gangamin sun sa jajayen tufafi su ma kamar yadda masu zanga-zanga suka yi a najeriya 'yan matan Chibok suna wakiltar ɗaruruwan 'yan mata da mata da ƙungiyar Boko Haram ta sace tana kuma musu fyaɗe da kuma ɗaruruwan maza da ƙananan maza da aka raunata ko kuma aka kashe, inji ji Wilson jiya Alhamis. Sama da mutane miliyan biyu da dubu ɗari ne suka ƙaurace matsugunansu sakamakon tashe-tashen da ƙungiyar ke yi. Wilson ta ce ta kai ziyara Najeriya ta kuma ji labari irin ta'asar da ƙungiyar ta yi daga bakin waɗanda abin ya shafa. da suka hada da yi wa mata mutane yankan rago ita da sauran 'yan majalisar tarayyar suna allah wadai da jin cewa yanzu kungiyar tana amfani da kananan yara mata da shekarunsu makila takwas a matsayin 'yan kunar bakin wake a hare-haren ta'addancin da take kaiwa shugaban marasa rinjaye a majalisa nansa pelosi ta mara wilson baya tare da waɗansu 'yan majalisa da kuma 'yan matan sakandaren chibok da suka sami zuwa nan karatu a amurka masu neman jam'iyyar democrat ta tsayar da su takarar shugabancin amurka dan majalisar dattijai na jihar vermont bernie sanders da tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton sun yi wata zazzafar muhawara a jiya alhamis da daddare a brooklyn ta new york yayin da ake shirin gudanar da zaben tsaida dan takara a jihar sun yi ta musayar yawu inda suka bayyana ta baba kan shawarar da ɗayan ke yankewa sanders wanda a kwanan nan ya ce bai zaci clinton ta cancanci zama shugabar ƙasar amurka amurka ba ya bayyana kuma a jiya cewa ya amince tana da kwarewar da za ta iya zama shugabar ƙasa sai dai ya bayyana shakku kan shawarwarinta da take dauka yi misali da goyon bayan yakin iraki da ta yi da kuma karɓar tallafin kuɗin yakin neman zaɓe daga manyan cibiyoyin kasuwanci na wall street clinton ta zargi kamfen ɗin sanders da yi mata karya ta ce al'ummar new york sun zaɓe ta a majalisar dattijai sau biyu kuma shugaba barack obama ya ba ta matsayin sakatare harkokin wajen amurka ta ce tana iya yanke hukunci da ya dace sai dai ta jaddada abin da ta kira raunin sanders a fannin tsare-tsaren kasashen ƙetare ta bayyana ci gaba da cewa cecekar da sanders ke yi mata na karɓar tallafin kuɗin kamfe daga manyan cibiyoyin kasuwancin a matsayin sukar da ba ta da wata makama to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an tabbatar da haihuwar waɗansu jarirai biyu da na ƙasa sakamakon kamuwa da cutar zika a colombia bisa ga cewar jami'an kiwon lafiya jiya alhamis Wannan sanarwar ta zo kwana biyu bayan da cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka ta alakanta ƙwayar cutar Zika da wani irin na ƙasa inda ake haifar jarirai da ƙananan kawuna ko kuma ƙwaƙwalwa mai lahani. Jarirai biyu da aka samu ɗauke da wannan cuta suna daga cikin jariran ƙasar Colombia 33 da aka haifa da ƙwayar cutar da ake kira microcephaly. An tabbatar da cewa goma sha shida ba su ɗauke da wannan cutar. yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan sauran goma sha biyar ɗin ƙasar colombia dai ita ce ƙasa ta biyu da aka tabbatar da samun jarirai dauke da wannan cuta hukumomin kiwon lafiya sun yi kiyasin cewa mai yiwuwa ne a tabbatar da tsakanin ƙananan yara ko jarirai 95 zuwa 300 ɗauke da wannan ƙwayar cutar da ake alakantawa da zika labaran duniyar suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington bisa ga dukan alamu koriya ta arewa ta gamu da cikas a yunkurinta na karbar makami mai na yunkurin gwada makami mai linzami domin tunawa da ranar haihuwar shugaban kasar na farko wata sanarwar da hafsan kasar koriya ta kudu ya fitar sun ce da alamu koriya ta arewa ta yi kokarin gwajin makami kusa da gabar tekunta yau juma'a da asuba sai dai bisa ga dukan alamu yunkurin bai yi nasara ba wani babban jami'in tsaron amurka wanda ya yi tsokaci dangane da lamarin Catherine ya ce ta bangaren hangen nesa Amurka ta gano abin da masu kula da lamura suka ce wani gwajin makami mai linzami ne da Koriya ta Arewa ta yi da safiyar yau da bai ci nasara ba. Masu kula da al'amura sun kyauta zaton za a yi bukin tunawa da haihuwar shugaba Kim Lil wanda shine shugaban kasar na farko da wannan gwaji na makami mai tsananin cin nesan zango. labaran duniyar muka kawo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington A Najeriya 'yan majalisa za su gayyaci jami'an tsaron Najeriya wanda suke neman bin ba'asin 'yan matan da suka yi batan dabo ga rahoton wakiliyarmu Madina Dauda. Majalisar Dattawa ta umarci manyan jami'an tsaro na Najeriya su shirya bayyana a zauren majalisar domin su ba da bayanan ƙoƙarin kubuto 'yan matan Chibok da a yau suka cika shekaru biyu da kwana ɗaya cir-cir suna hannun 'yan ta'adda da suka kama su daga makarantar su da ke garin Chibok a jihar Borno, Najeriya. Sanata Ibrahim Gobir ɗan majalisar dattawa ne. Gaskiya ganin nake abin wallahi ba a yi nasara ba. To ya za a yi nasara? ita eh, wani wani za a ta hanya kawai wadda za a yi nasara shine a koma ƙasa a ci gaba da bincike a samu irin su america ko irin su france ko inana china su zo su taimaka mana mu gaya musu su zo su taimaka mana muna neman taimako yanzu in ba mu zo in ba mu kira su muka ce su taimaka mana ba watakila sai mun shekaru ba iyaka watakila ba za a taba gano su ba shi haka za mu take cikin abubuwan da muka yi shine za mu yi inviting shugabannin tsaro su zo su ba mu shawara sannan kuma mu ji gare su a ina aka kwana menene za a yi a bangaren majalisar wakilai ma dai sun yi muhawara tare da nuna kwarin gwiwar za a samo 'yan matan musamman da wani faifan bidiyo da gidan talabijin ɗin cnn ya nuna inda aka fidda hotunan 'yan mata su goma sha biyar sanye da hijabi da ake zaton wasu ne daga cikin 'yan mata biyu da goma sha tara halaru dauda jika dan majalisar wakilai ne wannan gwamnati ta dan fara ko ta samu mafita akan wannan al'amari wanda ana kai abin da ya kamata a yi shine yanzu a yi addu'a kuma a dan kara ma gwamnati karfin gwiwan cewa tunda an samu wasu kafa waɗanda ake tunanin har za a iya yin yarjejeniyar yadda za a yi a dawo da waɗannan yara to wannan shine babban maganganun da aka yi da kuma yi musu addu'a da fatan cewa allah ya dawo da su lafiya gidajensu lafiya su haɗu da iyayensu da 'yan uwansu shi ma ɗan majalisar wakilai garba cede ya bai wa gwamnati shawara ne akan iyayen 'yan matan na chibok iyayen yaran nan muna cewa a dinga ba su tallafi na musamman gashi sai a ɗauki tallafi a kai wajen matsugunin 'yan gudun hijira to amma iyayen su a gida suke muke cewa su ma ke ba su tallafi na musamman ake ɗan tattausa su kuma in akwai wani abu na taimakawa a bi su da shi har gida kuma a dinga musu bayanai masu daɗi kuma a gina su da cewa insha Allah su yi haƙuri wannan abu kaddara ce in Allah ya da 'ya'yansu za su dawo a gare su. a ƙarshen zaman majalisan sai da aka yi shiru na minti guda domin tunawa da iyayen 'yan matan waɗanda suka rasa rayukansu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya allah na riga mutum da ya ci amana kaga amana sai ta Ministan Raya Ƙasashen Birtaniya Nick Hod ya ziyarci Najeriya inda ya leƙa Kano a wata ziyarar aiki. Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan. ministan wanda ke kano a wani bangare na ran gadin aikace-aikacen tallafi da gwamnatin birtaniya ke aiwatarwa a najeriya ya ce mahukuntan birtaniya sun himmatu sosai wajen agaza gwamnatin najeriya ta kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro musamman a yankin arewa maso gabashin ƙasar. i'm here to reconfirm it that britain stands shoulder to shoulder with the government of Nigeria the determination to work together to beat and crush Boko Haram. ya ce ina mai tabbatar da cewa Birtaniya za ta yi aiki kafada da kafada da gwamnatin Najeriya domin murkushe ayyukan mayakan Boko Haram da nufin wanzar da zaman lafiya a ƙasar. Mayakan Boko Haram sun hallaka mutane da dama kuma sun lalata dukiya ta makudan kudade sun ta gayyara rayuwar miliyoyin 'yan najeriya a yankin arewa maso gabashin kasar don haka za mu baiwa najeriya haɗin kai ta fuskar soji da sauran dabaru da fasahar aikin tsaro baya ga fuskar tsaro ministan harkokin raya kasashen na kasar burtaniya ya ce gwamnatin kasar za ta ci gaba da ayyukan tallafi da hukumomin ta ke yi a najeriya musamman a ɓangarorin ilimi da kiwon lafiya da kuma sha'anin kasuwanci bayan ya ziyarci gwamnan kano a gidan gwamnati da mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi a fadarsa minista nick ya ziyarci majalisar dokoki ta jihar kano inda ya nanata aniyar hukumomin burtaniya na ci gaba da tsarin karfafa ayyukan 'yan majalisar dokoki ta fuskar ba da horon sanin makamar aiki ga 'yan majalisa a matakin tarayya da jihohi honorable kabiru alassar rim shine shugaban majalisar dokokin ta jihar kano mun tattauna da shi ya tattaunawa kuma mun masa hakikanin gaskiya godiya musamman da tunaninsu na ware wasu kudade manya wadda suke a kowane lokaci wajen tabbatar da cewa sun zo sun tallafa wannan yanki namu kuma wani abin sha'awa shine kuɗaɗen da suke kashewa a najeriya ga baki daya. kaso 60 cikin 100 a arewa suke kashe shi wadda duk da haka na roƙe su cewa ya kamata su ƙara wannan kuɗi duba da irin ɗimbin matsaloli da muke fuskanta a wannan yanki namu musamman wannan jihohi namu na arewa da muke da matsaloli na ilimi da matsaloli tattalin arzikin ƙasa da matsaloli na lafiya da kuma sauran dai nau'i na rayuwa. honorable kabiru lasar rurum kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria sai kuma wasu fursunoni guda 143 da aka saki a jihar lagos a najeriya bisa yunkurin rage cunkoson gidan yari baban gida jibrin gare ka alkalin alkalan jihar lagos mai shari'a olufimilayo tiladici ta ba da sanarwar yin ahuwa ga 'yan fursunan bayan wata ziyara da ta kai gidan yarin na kirkiri akasarin masu zaman jiran shari'a dai sun shafe fiye da shekaru goma sha biyar suna jiran shari'a a yadda laifukan da suka aikata ya kama ne daga manya da kuma ƙanana kuma kila ko da shara za a aiwatar a kansu bai fi a basu hukuncin ɗauri ko kuma tara ba amma kuma sai gashi sun shafe fiye da shekarun da doka ta tanadar masu alkalin alkalan wanda ta ja hankalin waɗanda aka sakin da su kasance masu da'a da kuma bin doka da oda ta ce ta ɗauki wannan mataki ne a matsayin ikon da dokar ƙasa ya bai wa ofishinta na sakin fursunoni bisa jin kai da kuma rage cunkoso a gidajen yarin ƙasar don haka ta buƙaci sauran masu faɗa a ji a bangaren shari'a da kuma gwamnati su masu ba da tasu gudunmawar wajen rage cunkoso a gidajen yarin najeriya to koya masu fafutukar kariyar hakkin bil'adama da ta tabbatar da adalci a cikin ƙasa ke ganin wannan mataki na alƙalin alƙalan jihar Legas Malam Musa Jeka na ƙungiyar Amnesty Support ne ya ce lamarin abin yabawa ne matuƙa a ƙasar da ta yi ƙaurin suna wajen cunkoso a gidajen yari. Amma yanzu akasari waɗanda ake tsarewa a gidajen yari za ka ga duk masu jiran shari'a ne bayan kuma masu jiran shari'a ne kuma za ka tadda wasu kuma an haɗa baki ne da wani babban mutum ko kuma wani mutum wanda ike yana ganin cewa shi isasshe ne sai ya sa a tsare mutum ba tare da yin shari'a ba ba tare kuma da yin hukunci ba so kaga wannan yana daga cikin abin da yake kawo jinkiri ko kuma cunkoso a gidajen yari na ƙasar nan wanda yake in ka zaga ga baki ɗaya adadin mutanen da kowane gidan yari ya kamata ya ɗauka yanzu ba shi yake ɗauka ba mutane ne burjet a cikin gidan yarin nan waɗanda in ka kasa cikin kashi ɗari casa'in da tara da ɗigo tara ina tabbatar maka masu jiran shari'a ne ba waɗanda aka yanke musu hukunci ba ne so kaga a nan gun akwai matsala so wajibi ne alƙalai su ji tsoron allah kuma su fuskanci gaskiya shi ma a bangaren sa barista alhaji dallami shi wani lauyan gwamnati ne kuma ya shaida min dalilan da ke haifar da cunkoso a gidajen yarin najeriya abubuwan da kan janyo cunkoso a gidajen yari sun hada da rashin samun shaidu kwakwara wanda za a iya gabatar da mai laifi a gaban kotu wani lokaci sai ka ga gashi an kama mai laifi amma wanda za su zo gaban kotu su zo su ba da shaida sun ke zuwa bincike dai ya nuna cewa gidan yari na kirkiri da ke zama mafi girma a kasar wanda kuma aka raba shi gida biyu wanda aka gina domin daukan fursunoni kimanin 2,700 yanzu haka akwai fursunoni fiye da 4,000 daga cikinsu kuma guda 3,500 ne ke jiran shari'a a yanda 337 ne kacal aka yanke wa hukunci baban ya jibrin murai amurka daga lagos to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan karimun gari rahimu Mai dare na shi yayi rana ya dan adam mai wuyan gane hali. O'o bil adam mai wuyan gane hali. Watan ran mutum ai yakan muna nama, watan ran mutum kai ga kan muna nama, watan ran mutum ai kan daɗa dama, watan ran mutum kai ga ke daɗa dama. O dan adam mai wuyan gane hali. O'o bil adam mai wuyan gane hali. sha'anin mutum ne ya kan firgita ne lamarin mutum ne ya kan gingiga ne lamarin mutum ne ya kan maguza ne sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun haba bin adam mai wuyan gane hali an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam mai wuyan gane hali kujai an yi rana in an yi ruwa kujai an yi ruwa in an yi sanyi kujai an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan bani ha'a ga shi can yagame Adam, may we yagame hallelujah. Adam, may we yagame keke ice kayi keke in kayi babur ice kayi babur in kayi moto ice kayi moto in kayi gida ice kayi gida in kayi gida ice kayi gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o'o bil adam mai wuyan gane hali gashi bil adam mai wuyan gane hali hula ka gane dan adam zai ce ai ko kai in kai wando ite kai wando in kai hula ite kai hula in kai riga ite kai riga in kai aure ite kai aure in kai aure ite kai aure mutum bai da garan ka wallahi Allah amma ina dai da garan batun ka Allah dai dan adam dai ka gane shine kawai jalla dai ke yamma dan adam mai wuyan gane hali Babin gane hali wani yayi rida da wando kuma kyau To Allah ka ji kan ɗan Maraya Jos ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Bari mu bi Maryam. Assalamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau, babbar bakuwar tamu ita ce Asma'u Fati, wadda ke sana'ar wankin mota a birnin Kano. Na san wasu za su yi mamaki a ce mace na sana'ar wankin mota. Don haka sai ku gyara zama ku ji yadda hiranmu ta kasance da kuma yadda Asma'u ta fara wannan sana'ar. Assalamu alaikum sunana Asma'u Fati. An haife ni a Yola na yi karatu secondary na yi Kaduna Polytechnic na karanta over regional planning diploma na yi aure ina da yaro ɗaya yanzu hmm. shi ma yana university. To daga diploma ɗin ba ke ƙara gaba ba nan kika tsaya? Lai sai na yi aure akan to kin sani a ce za ka ci gaba shi kenan. So ban ci gaba ba gaskiya. To yanzu wace sana'a kike yi? Yanzu ne ina da kawash. kan wurin wanke motoci kenan? Ejin eh, wanke motoci bayan dogon banki kusa da road safety. To hajiya Asama'u ita ɗaya wannan sana'a wasu za su yi tunanin kamar sana'ar maza ce. Ta yi aka kika fara ta ko ko in ce ya ma aka yi kika tunanin fara ta? To gaskiya zan ce interest ne. Sai na ce tun ina yarinya ne. Zaki eh. ko a gida ko driver yana wanke mota na rantsaya wani sa'in in taba dan tiyo ya kore ni wani sa'in ma ya bulare mu da yake ta ko driver ya bugi yaro ma akan yana gyara mar hankali a hankali dai ya fara ce mi kamin nan har ya ci <laughs> zo ki rike wata rana kuma zo kina watsa min ruwa ni ko ina wankewa in jiga riga haka dai to tun ina yari ina da wannan interest har na aure Bala yanzu an fita waje ko yanzu ne ko daɗin ba na kallon komai ina kallon sun ce lakun ganan ma suna wankin mota broda nan da yake mun na tashi tsakanin maza su ce ke dai idan baki sayan mota tun kina da shekara goma ba na ce ai ba sayan mota ba ni wanki ne ke burge ni to ke ko me yasa wankin mota ke burge ki kawai a ga mota da ya tsaf a wanke a gyara ciki shine interest dina ta wani sa'in na shiga man na ga motar da sai in ce me yasa ba kwa gyaran motan ku kuma wata rana sai na yi traveling da na girma haka zan ce sai na je wajen yata hutu da sama sai na ga turawa su tun da su ba wani masu aiki ne da su ba sai na ga dan ruwa dan kadan a bokiti tana wankewa a ina kenan fito da wata mashin a eh. London kullum kuma after three days sai ta wanke mota ta da namijinta kuma wata rana sai na ga ta fitar da wani mashin karami bai yi konzumin ruwa ba sai ta eh. wanke injinta sai na ce in na dawo gida zan fara business din mota wai sai suka min dariya a nan ɗakin sai ta min dariya ce dala ne zaki abin da zai taimaki rayuwar ki ba wai kawo shi ba sai na rabu da ita ne a wajen amma kafin ta shi sai na sai vacuum cleaner a nan kasan na eh. dawo da shi na fara tara kaya na waniya kullum na je in sai abu daya da kayan da wanke mota da sai na tabbatar harorin sabulun gawash da wax din na wankin mota sai na eh. ina da shi sai na kuma waniya kuma ina neman inda za a bani don bani da filin kaina haka so haka dai nake ta yau in je nan kuma ina son nema da kaina kar wani ya ce ai ni na taimaka mata ma ta samu har kujerun da za a zanna sai na saya. tunda aka ce wanda yake da karamin karfi ah. da har leman da zan zanna idan zan zuma sai na siya A'a ban gane ba Hajiya Asma'u kina nufin ki ce farko da kika fara ke da kanki kike zuwa wurin wankin mota. Tabbas domin equipment din da na zo da shi ni da har yanzu ban ga wasu wanda suke da shi ma a Kano ba. To da na zo ni ce na koya musu tun da ba wai 'yar lokal din da muke yuzin na nan gida ba ne. To don haka don ba na son na fara da na gidan kadan don yadda kowa ya ki encouraging ɗina kan abu wallahi cousin na ɗaya ce sai ta ce ki ki da abin shi zai miki don yanzu da kin zo kina tambayan wani abu ne sai kuma shi kuma ya zama talk of the amma kin ga ki ne ke zama abin magana kawai take bani yes take bani yes ita kam har gobe in short ran da ma zan bude ta zo daga Abuja ta ce kuma na bude kuma Allah ya taimake ni har Nigerian Small Scale for Industrialist na Kano chapter chairman din shi ya zo ya bude min masu kananan hmm, masana'antu da na ce mar zan bude shi ma ya bani word of um, advice kuma ya encourage dina so meeting kar karki bari tunda is not common a mata kuma kin zama pioneer kenan Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Asma Opate da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To an gaida Maryamu sai kuma mu koma ga sakonnin da kuke aiko mana ta wayar tarho na ra'ayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kamfala malam madorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da irin surutai da maganganu da 'yan adawa na jam'iyyar pdp suke wajen muhammadu buhari a kan fita kasashen waje da ike yi to sakamakon halin da ya samu najeriya a ciki ba zai yi zauna a najeriya ba sai dai a zo a tallafa masa ya zama dole a gare shi ya fita kasashen waje domin ya bayyana wa su kasashen wannan halin da najeriya take ciki da kuma irin tallafin da ake bukata da kuma dukiyar 'yan najeriya da tsohuwar gwamnatin da ta sauka ta wawure suka kai kasashen waje suka ɓoye wannan shi ma ya taimaka wa najeriya domin akwai kasashe da dama wadda suka yi alkawarin dukiyarmu da aka je aka ɓoye a kasashen su za a dawo mana da ita sakamakon shugabanci na kirki da aka samu a najeriya sunana alai muhammad banza with the local government Jebi State, Nigeria. Ina so in jawo hankalin masu bara ra'ayoyinsu da harakokin zaɓe na wata ƙasa waton in za ka bara ra'ayinka kana Najeriya ko ina Faransa ko ina Jamus ko ina Amerika to kai abin na adire kai dan najeriya kai musu fata alheri kar ka nuna wani dan takara naka na kai so wannan ko wannan kuma duk rikicin da suka yi a can kasashen kai ya kamata kai musu fata alheri don saboda shi ne ke nuna son zama lafiya amma mutum ne ina dan najeriya ana zaɓe nijar ko benin sai in faɗi wani ra'ayin da ke kawo tashin hankali a benin ko a To haka yake sai kuma mu koma mu ji labaran duniya amma a takaice wannan karin. Yar majalisar wakilai Federica Wilson ta jihar Florida ta yi wata shigar da za ka iya hango ta daga nesa cikin jajayen tufafi daga kafa haka ta tsaya a gaban majalisar tarayyar jiya domin tunawa da cika shekaru biyu da sace 'yan matan sakandaren Chibok da kungiyar Boko Haram ta yi. masu neman jam'iyyar su ta democrat ta tsayar da su takarar shugabancin amurka dan majalisar dattijai na jihar vermont bernie sanders da tsohuwar sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka hillary clinton sun yi wata zazzafar muhawara jiya alhamis da dare a brooklyn new york yayin da ake shirin gudanar da zaben tsaye da dan takara a jihar sun yi ta musayar miyau inda suka bayyana ta ba kan shawarar da ɗayan ke yankewa Sanders wanda kwanan nan ya ce bai zaci sakatariya Clinton ta cancanci zama shugaban ƙasa ba, ya bayyana jiya cewa ya amince tana da ƙwarewar da za ta iya zama shugaban ƙasa. Sai dai ya ce yana shakkun kan shawarwarin da take ɗauka, ya kuma misali da goyon bayan yakin Iraki da ta yi da kuma karɓar tallafin kuɗin yakin neman zaɓe da take yi daga hannun manyan cibiyoyin kasuwanci na Wall Street. an tabbatar da haihuwar waɗansu jarirai biyu da na ƙasa sakamakon kamuwa da cutar zika a colombia bisa ga cewar jami'an kiwon lafiya jiya alhamis wannan sanarwar ta zo ne kwana biyu bayan da cibiyar yaƙi da cututtuka ta amurka ta alakanta ƙwayar cutar zika da wata irin na ƙasa inda ake haifar jarirai da ƙananan kawuna ko kuma ƙwaƙwalwa mai lahani jarirai biyu da aka samu ɗauke da wannan ƙwayar cuta suna daga cikin jariran ƙasar Colombia 33 da aka haifa da ƙwayar cutar da ake kira microcephaly. An tabbatar da cewa goma sha shida ba su ɗauke da wannan cutar yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan sauran goma sha biyu ɗin. Ƙasar Colombia ita ce ƙasa ta biyu da aka tabbatar ta samu jarirai ɗauke da wannan ƙwayar cuta. hukumomi kiwon lafiya sun yi kiyasin cewa mai yiwuwa ne a tabbatar da tsakanin yara 95 zuwa 300 dauke da wannan kwayar cutar da ake kalakantawa da kwayar cutar zika To mun gode da takaitattun labaran kan shirin ya kammala sai an jima da hantsi za a ji abokan aiki da wani sabon shirin zuwa la'asar. a madadin ita grace da ta taya ni gabatarwa da wanda kuma ya jagoranci shirin wato cibahiro injiniyan mu na yau shine john sai kuma ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya